To jama'a kada dai ku manta ku danna mana subscribing sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. To jama'a barkanku dai da jimirin sake kasancewa da mu. Hukumar ta ce fina-finai dai ta Kano na neman safara'u da Mr. Fafo ruwa a jallu. To hukumar dai ta tafi fina-finan ta Kano ta sanar a jaridu daban-daban na neman fofotu da safara'u za ta yi musu hukunci daidai da abin da suke aikatawa. To hukumar dai ta ce fina-finan ta jihar Kano. Ismail na Abba wato Abba Kallahu ya mai da martani akan mutane masu cewa bai kamata a kama Mr. Popotu da yarinyarsa safara uba. To jama'a kada dai ku sha'afa da Allah dai ku danna mana subscribing sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ayyukanmu da zarar mun ɗora, sai kuma ku danna mana alamar liking muna godiya sosai mun gode. to in ji dai hukumar tace fina-finan ta jihar kano wato ismail na abba wato abba kallahu ya ce ba su ne za su kama safara'u da mr popoto kawai don ra'ayin kansu ba face sai dokar jihar kano wadda suka karya ita ce za ta yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata ismail dai afakallahu ya ƙara da cewa idan suka kama su za su mika su ne a hannun 'yan sanda kafin a gama bincike kuma sai su mika su gaban kuliya manta sabo domin su girbi abin da suka shuka to jaridar dai da suka shira da afa lahu. sun mai tambaya kan cewa wace doka ce ta taka da har za a kama mr popotu da shi da safara'u to jama'a da allah sai ku biyan mu a bidiyon mu na gaba da allah za mu za ku ji abinda da afakan lahu ya faɗa a kan dokokin